kasa an an ajiye haka zai wa fuskoki masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah mu da sarki ya sa rayuwar mu ta zama mai albarka Allah shi da shi ne tattabu biyan bayan haka bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yabansa tabbas wanda suka yi wannan tunani na shirya ma wannan dan uwa namu malam Usman Adaramma a shirya masa irin wannan taro domin a ƙara ƙarfafa gwiwarsa kuma a ƙarfafa gwiwar 'yan baya Kuma ma su yi kokari su biyo hanyar da ya biyo tabbas sun yi basira kuma sun yi tunani mai kyau Allah madaukakin sarki ya musu da alkhairi na biyu iyayensa Mala Ahmad Modibo da kuma mahaifiyarsa su ma a ɗan tafaitaccen bayanin da aka gabatar a wannan waje sun cancanci a yabe su a yi musu jinjina kuma a musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su gama da duniya lafiya Allah ci gaba da ma'azin rayuwarsu albarka Allah kuma ya sa iyaye da yawa su koyi da shi sannan na gaba waɗanda su ma cancanta a yi musu godiya a kuma jinjina musu jinjina mai girma su ne malamansa tabbas sun cancanci mu musamman irin wannan rayuwar tamu da ake ciki a yau waɗannan malamai musamman malaminsa da ya zo ya sauran yan uwa ya gabatar mana da jawabi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi da baki dayansu Allah kuma ya marayuwarsu albarka su ma ƴaƴansu da suke da su Allah madaukakin sarki ya musu baiwa irin wanda ya ma wannan ɗalibi nasu wani mai hikima yana cewa in nabna al'alimi ya kunu aliman in nabna al'alimi ya kunu aliman dan malami zai zama malami saboda ne saboda itikadi kyakkyawa da kudiri mai kyau da shi wannan malamin yake da shi akan ƴaƴan wasu Allah ta'ala zai kalli zuciyarsa sai ya sa ƴaƴansa su ma ba za su zama ba su da albarka to da ka yadda malamai suke kokarin ƴaƴan wasu su zama wasu to su ma haka Allah subhanahu ta'ala zai mai da ƴaƴansa su zama wasu da izininsa Allah ba zai walakanta su ba to daga muna fatan Allah mana wannan alkhairi ga baki da an yi bayanai masu yawa ni abin da nake son in jawo hankalinmu a kai shi hadda alkur'ani ana ta yin ta a bace mai kyau halaloli da darajoji da suka tabbata na mai haddacin alkur'ani suna da yawa a cikin alkur'ani Allah ya yi masu tsara littafinsa masu haddace shi masu kula da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisai sahihai ya yi mana bayani akan mahimmancin haddace littafin Allah ta'ala da kuma mahaddata magabata sun yi bayanai masu yawa a game da falalar mahaddatan alkur'ani da kuma falalar ita kanta haddata alkur'ani sannan malamai sun yi rubuce-rubuce masu ɗimbin yawa domin bayani akan falala da daraja da mahaddata alkur'ani suke da su da kuma ita kanta haddar alkur'anin falalar da take da ita amma a gefe guda sukan jawo hankalin mahaddata alkur'ani sukan tsoratar da su abinda bahaushe yake cewa ba ba girin girin ba taimai ba farkon ba ƙarshen mahaddacin alkur'ani a lokacin bai haddace alkur'ani to yanzu ya zama ba kamar sauran mutane ba in an ce ya zama ba kamar sauran mutane ba ba ana nufin ya ji girman kai ba ba ana nufin ya faɗin rai ba ba ana nufin ya nuna isa ba a'a ana nufin yanzu a cikin sauran mutane shi Allah madaukakin sarki ya masa baiwa ta musamman wacce ya waje bai tsara wannan baiwa da Allah madaukakin mai hikima yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am in ka kasance a wata ni'ima to ka tsara wannan ni'ima fa innal ma'asi tuzilu ni'am lallai sabo na Allah madaukakin sarki yana kauda ni'ima in Allah madaukakin sarki yama mutum ni'ima to so ake ya tsara wannan ni'ima daga cikin nau'ukan manya-manyan nemomi da Allah ta'ala zai mabawansa shi ne haddata masa littafinsa littafin da Allah ta'ala bai saukar da wani littafi kamarsa ba kuma ya saukar da shi ga manzan da bai aiko kamarsa kuma ya aiko shi cikin al'umma ya saukar da shi a cikin al'ummar da Allah ta'ala bai halitta al'ummar ta kai ta daraja ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace antum tufuna 70 ummatan antum khayruha wa afdaluha inda Allah ta'ala annabi sama hadisi ingantacce yace ku ne kamar ke cika adadin al'ummatai da Allah ta'ala yi niyyar halitta matakai dai in dai har saba'in a cikin saba'in din nan an tum khayruha ku duk daraja mabiya annabi sallallahu alaihi inda kuma ku fi daraja a wurin Allah fiye da sauran al'ummatai mai hikima yana cewa lamma da Allah da iyana bi ta'atihi bi ashhamin rusuli kunna afdalal ummat lokacin da Allah ta'ala ya kira annabinsa mai kiran mu zuwa ga gaskiya saboda da'ad da Allah yake ma Allah ya kira shi da akramu rusul cewa shine manzon da kowanne daraja mu kuma kunna afdalal ummati kenan mu da Allah ya zaɓan mana shi ya ba mu shi to kenan mu ma mun fi kowa wa idan sakhara ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada idan Allah ta'ala ya sauƙaƙe wasu mutane ya ba da su su zama a ƙarƙashin wani mutum mai rabo su su samu rabo to hadda alƙur'ani bai wace amma tsare ta tsare haddar to shi ya fi ta zama baiwa magabata suna cewa su sufaha'in riwaya wa hammul ulama'i addiraya wawayen mutane kullum burinsu ne su haddace abu kawai amma masu ilimi burinsu shi ne su kwalailece shi su san me ke cikinsa shi sa malamanmu suka ce hadda kala uku ce akwai hibzu riwaya akwai hibzu diraya sannan akwai hibzu riaya akwai hadda ta kawai a haddace haruffa haddace haruffa mutum ya haddace alkur'ani daga farkonsa zuwa ƙarshensa tun daga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin har zuwa min aljinnati wan nas wannan hibzu riwaya akwai hibzu diraya shine sanin ilmoma da suke giwaye da alƙur'ani a nan nake jawo ma hankalin malam usman da sauran mahaddata cewa ƙalubalen da ke gabansa yanzu ne ya tashi ya yi bincike a game da ilmoma da suke da alaƙa da alƙur'ani da girma sanin alƙur'ani da haddace shi ne mabuɗin ilimi idan Allah ta'ala ya mutum baiwa ya haddace alkur'ani to ya sami mabuɗi ne ya zama mai ilimi shi yasa a tarihin magabata da wuya ka karanta tarihin wani daga cikin magabata Fati sai ya haddace alkur'ani sannan ya zama abin da ya zama ka ɗauki sahabbai muna da manya-manyan makarantu na ilimi ilimin fiqh da hadisi a cikin sahabban annabi salama mutum ya ɗauki majalisa tubni abbas ya dauki madrasa ibn umar ya dauki madrasa ibn mas'ud makarantu guda uku nan dukkanin su waɗannan kuffazu ne na alqur'ani sannan kuma kuffazu ne na hadisai sannan masana fiqh kowannen su sai da ya kafa makarantar da ta girgiza duniya ta fitar da ɗalibai masana addini gwaraza amma kuma mahaddatan alƙur'ani guda biyu daga cikinsu dukkaninsu sun fifice da alƙur'ani wato ibn mas'ud da ibn abbas an fi saninsu da alƙur'ani fiye da komai ma ibn abbas rabi allahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fi din Allah madaukakin sarki ka sanar da shi alƙur'ani tafsirinsa shi yasa ba yadda za ka ka wani tafsiri daga cikin littafin tafsirai ka ga an ce qala ibn abbas ba qala ibn abbas qala ibn abbas kana iya karanta shafi guda na tafsiri a tafsiru bil ma'suf kamar na al-imam ibn abi hatim ar-razi kamar tafsirin jami'ul bayan an tawili ayatul qur'an na al-imam at-tabari wanda duk tafsirai ne da suke fassara alkur'ani da nasi sai ta ga a shafin guda sai a faɗi abdullahi na abbas su goma annabi sama ya masa addu'a ibnu mas'ud annabi sama ya ce innaka waladun mu'allamun kai yaro ne da Allah ta'ala zai karantar da kai sannan ibnu umar radiyallahu anhu shi ma haka ko dukkanin su mahaddatan alqur'ani ne sannan kuma a wajen fatawa da ba da da hadisi dukkanin su suna cikin matakin farko ibnu abbas ittifaqan والبهر أوفاه فتاوى وعمر ونزله وزوجة الحاد الأبر ذا الإمام السيوطي سيدنا عبد الله بن عباس الشيخ هو يوم فتوى يوم فتوى أولا باب ينانون يوم فكر ابن عباس الشيخ هو يوم فتوى أتن صحبان النبي صلى الله عليه وسلم أما ما حدثين القرآن الشيخ ينم هنا بقاتل هبز رواية هبز دراية tsayawa a yi maƙur'anin hidima a karanta shi a yi bincike a fitar da gwalagwalan ilmoma da surrorin da suke da alaƙa da shi fitar da hukunce-hukuncen alfiku a ciki fitar da hukunce-hukuncen kyawawan dabi'u da alƙur'ani ya kunsa a dai tsaya a yi ma alƙur'anin hidima bayan an haddace shi wannan ƙalubalenmu ne a wannan zamanin ga mahaddatan alƙur'ani sannan sai hibzu ya tsara alƙur'ani bayan an haddace shi an san abubuwan da ya kunsa na ilmo ba to aiwatar da shi a aikace mai hikima yana ma ma'addacin na siha yana cewa ya hafiz alƙur'ani lasta bi hafiz hatta takuna lima hafizta mutabbiqa Wuce ya kai ma'addacin alƙur'ani kai ba ma'addaci bane hatta takuna lima hafizta mutabbiqa har sai ka kasance mai aiwatar da abinda كحدثين القرآن عائشتي فيه كيسا عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه ليه لقد ثم يمن ين الماجران الإمام مالك ينا ينا يبن الإمام مالك يتشي وعاما وعلى القرآن من كل حكمة ونيفت له الآداب في اللحم والدل يتشي وعا وعاما وعلى القرآن من كل حكمة الإمام مالك رحمة الله عليه ya kiyaye duk abin da alƙur'ani ya kiyaye min kulli hikmatin na kowace hikima wani tsatlahul adabu fil lahmi wad dami sannan an kewaye al-imamu malik rahmatullahi alaihi da ladubba na alƙur'ani suka zama jininsa kuma suka zama sa. abinda ake bukada mahaddacin alƙur'ani ya zama shine da an ganshi an yi alƙur'anu mujaddadan fi jasadi a ga kaman alkur'ani ne ke tafiya alkur'ani ke tafiya da wannan ne ake kiran sahabbai aljilul qur'aniyyu wato su ne generation na alkur'ani saboda duk abin da alkur'ani ya ce a yi to in kana neman ka gada tafsirin alkur'ani to ka kalli sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauki ayat take bayani kudi al'afwa wa amur bil urfi wa arim an al in ka ɗauko ta ko habban manzon sama za ka ga fassara ta a aikace a tare da su zaka ganta aikace suna aiwatarwa a aikace za ka gan, za ka ga alqur'ani a tare da su sun tabbatar da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata rana wasu matasa guda biyu suka kawo mana na aisha radiyallahu anha ziyara hadisin muslim suka yi mata sallama ta ce su waye suka faɗi sunayensu ta ba shi izini su zo na na aisha radiyallahu anha ba ta zama da maza akwai hijabi tsakaninta da maza Hassanun rajanun ma su zannu bi ribati tusbihu ghatta al-luhumil nana ishe rabi Allah hana suna zama ne da hijabi a tsakaninta da maza suka shigo sai suka ce ya umma ji'naki li nas'alaki an kulki rasulillah ce mun zo ne mu tambaye ki a game da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam me tambayar sai ta ce masa amma hafiztal qur'ana kai ba mahallaci ba ai eh, Allah ramma ne kai ta ce kana kulku qur'ana ai ɗabi'un annabi sama ga baki da alƙur'ani abinda ake bukata kenan hibzu ri'aya hibzu ri'aya kana alƙur'ani abun gudu duk lokacin da mutum ya kasance ya haddace alƙur'ani kuma ya bar ƙur'anin baya aiki da shi to shine farkon wanda za a fara jefa shi a wuta hadisi mai ban tsoro nabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan cewa farkon wanda wuta za ta fara cinsa rajulun atahu Allahu alqur'ana mutum ne da Allah ya haddata masa alqur'ani Allah ta'ala a filin tashin alkiyama zai tsaye da shi fa zakkarahu ni'amahu alayhi Allah ya tuntuna masa ni'imomin da ya masa na haddata maka alqur'ani na kaza na yi kaza shi mai kai da shi ce ya Allah ne aiki da shi ne ka kaza mala'iku ce ka dabta walakin qara'ta li da qari'un wa qatila ce ƙarya kake yi a ga nan wajen za ka yi ƙarya ba a ƙarya a nan nan wajen gaskiya ne ba a ƙarya ƙarya kake kayi karatu ne don a ce kai makarancin Alƙur'ani ne an kuma faɗa a duniya shi ke nan sakamakonka an biya ka ka je kai musabaka an ce ke na ɗaya an je da kai makka an je da kai waye an ji shi kenan an gama shi kenan يذهب به إلى النار فيطرح فيها sai a tafi da shi wuta sai a jefa shi a ciki shi ne farkon wanda wuta za ta fara kalaci da shi mahaddacin alkur'ani sannan hadisin saboda ibn jundab radiyallahu anhu yana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam da safi dabi'arsa in aka gama sallah sai ya waigo ya ce ayyukum ra'a ru'ya waye cikin ku yi mafarki yau da daddare duk wanda ya mafarki sai ya faɗa ma annabi sama sai mun sama ya masa fassarar mafarki a ranar sai ba wanda ya ce ya mafarki sai mutum ya ce to garin ba ku labarin mafarkin da dai hadisi mai ban tsoro annisam ya ce yana kwance wasu mutane guda biyu suka zo suka ɗauke suka tafi da shi a cikin mafarki ya ce muna zuwa sai muka zo muka tarar da wani mutum mutumi gashi nan an kwantar da shi wani mutum kuma yana tsaye a kansa yana ɗaukan gunguman dutse sai ya ɗauki gunguman dutsen nan sai ya ratsa shi a kan wancan na kwancan sai kan shi ya wani sai a sake haɗa kan haka yake ta masa manzo su mai sai na ce ma waɗannan mutanen abokanan tafiya ta wane ne wannan sai suka ce mu tafi mu tafi suka kai annabi kuma wurare da yawa bayan duk sun gama kai shi inda ya kamata ya je sai suka dawo sai suka ce to mu maka fassara wannan mutumin da ka gani na farko rajulun atahu Allahu qur'ana fa kana la yaqumu bihi bil wannan da ake tarwata kansa da dutse mutum ne da Allah ya bashi alkur'ani amma sai ya ta bacci baya kiyamul layli to shine Allah madaukakin sake masa wannan sakamakon a lahira kiyamul layli ne mabi an tambaye al-Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi aka ce rajulun hafiz al-Qur'an fa kana la yanamu bihi fa kana yanamu alayhi wa la yaqumu bihi laylan Allah ya bashi Qur'ani amma baya tashi kiyamul layli ne yace za ka rajulun bala a ala Ya ce wannan shaytan ya riga masa bawali akan qiyamul layl ba daga kaga a ashe mahaddacin alqur'ani daban yake to daga wannan hibzu ri'ayar ita ce ta ƙarshe, ita ce matakin ƙarshe da ake bukata to daga kalubalen ne a yau wannan bayan haddace alqur'ani da muke yi mu zauna mu nazari musabaka da muke ta karatun alkur'ani to yanzu mu da mu rika musabaka aiki shin akwai mai tunanin me musabaka ta aiki me musabaka da Hausa gejeniya in wuce ka ka wuce da musabaka mufa'ala ka wuce ni in wuce ka to mu dawo yanzu mu ka musabaka ta aiki mu dawo muna tuhumar niyoyinmu muna bincikan niyoyinmu me yasa muke karatun alkur'ani shin mun ba ƙur'ani haƙƙinsa abinda Allah ta'ala ya saukar da alƙur'ani dan shi muna yi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab Allah ya ce littafi ne na musamman da muka saukar da shi gare ka liyadabbaru ayatihi don sirka tintintini a game da ayoyin alƙur'ani a karanta a karanta a yi tintintini wani ya tazakkira ulul albabi sannan waɗanda suke da ƙwaƙwale mahaddata alƙur'anin su tsaya kuma su yi ta tazakkurinsa tsaya su bibiyarsa suna fito da fikihun da ke cikinsa na aiki fikihun da ba kawai fikihun ilimi ba fikihun aiki a fito da abubuwan da alƙur'ani ya kunsa na ilmuwa domin a aiwatar da su wannan ke sadaka akwai haƙoƙin ƙur'ani su ne nake son in cika sa bayani a kansu da bayani na na ƙarshe da su alƙur'ani a dunkule yana da wasu haƙoƙi a mu. haƙƙi na farko shi ne wanda muka fi riƙewa shi ne haƙƙul ƙira'ati wa tilawati haƙƙi na mu karanta shi mu bibiye shi mu karanta mai ta karantawa wannan haƙƙin farko ke haƙƙi na biyu shi ne haƙƙu ma'arifati ma'ani haƙƙin sanin ma'anoninsa musan ma'anonin alƙur'ani abinda alƙur'ani ya kunsa malamanmu suna cewa kowane zamani yana buƙatar tafsiri kowane zamani yana buƙatar tafsiri babu wani zamanin da za a ce tafsiran da aka yi a baya sun wadatar a kowane zamani na buƙatar tafsiri domin alƙur'ani kullum sabo ne جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم ليس ينصرم آياته كلما زاد المدى طال المدى جدد يزينهن جمال العشق والقدم وجئتنا بحكيم ليس ليس منصرم ولا شيء القرآن كل صابوي كذا ƙur'ani na buƙatar sanin ma'anoninsa haƙƙin alƙur'ani ne a kanmu musan ma'anoninsa haƙƙi na uku shi ne haƙƙun tadabbur a tadabbur fauka ma'arifatin ma'ani tadabburi tuntuntunin alƙur'ani a riƙa tsayawa kullum ana ciro da abubuwan da alƙur'anin ya ce a yi الإمام الذهبي a cikin على من نبلاء yana kama da tarihin wasu daga cikin magabata wata rana wasu daga cikin suka ziyarci ɗan uwansu shi kenan sai ya sa aka kawo su abinci ana cin cin abinci sai aka gaye shiru can sai ɗan uwan shi ya tambaye shi ya ce ya aka kai shiru ɗan uwana sai ce wallahi na tuno da aya ce a cikin alƙur'ani wanda abin nan da muke ya dace da ita kawai sai shiga cikin suratul ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آباتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم aw ma malakat aymanukum sai yazo aw sadiqikum yanzu antum asdiqai ga shi kun zo kun ka ziyara Allah kuma yace laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata gashi nan na na'kulu jami'an yana tuna yadda suka tabbaka alqur'anin aikaci alqur'ani na bukatar muna bukatar tadabburi ba a iya tadabburi ba a san ma'anonin alqur'ani ba shi sa kake ganin su tare mu bakaken fata sai a karanta alwani ba mu kuka saboda ba mu san abin da yake faɗi ba mu san abin da muke ake ke faɗi ba amma waɗanda suka san abin da alƙur'anin yake faɗa to sai kaga ana yi suna kuka saboda suna jin suna fahimtar ma'anonin fahimtar ma'anoni ita take taimaka musu wajen tadabbu duk da malamai suna cewa ƙwar'ani yana da wata murgiza ƙwar'ani yana da kala-kala daga cin al'ijaz na al'ƙwar'ani akwai al'ijazu sauti ƙwar'ani yana da ijazi na sauti lafizansa suna ɗauke da wani sako ana ba da tarihin ɗaya daga cikin ƙurra'u da aka yi su a wannan duniyar tamu a sheikh mahmud khalil al-fusari rahimahullahu ta'ala lokacin da ya je ƙasar america suka tafi da shugaban kasar su lokacin jamal abdullahi a masar an ce ya karanta al alkur'ani a congress na america sai da aka yi ta kuka har da turawa suka rika kuka an ce a wannan tafiyar mutane goma sha biyu suka musulunta haka malaman da suka rubuta tarihin su suka fai mutum goma sha biyu sai suka musulunta saboda allah ta'ala ya ba a shek mahmud khalil al-gufari wani irin sauki na gaba wanda in ka ɗauko ƙurrabu da ake da su makaranta alƙur'ani to da wuya ka samu wanda ke da irin baiwar yakan yi maka abin da malamai suke ci mishi alƙira'atu mufassara ko alƙira'atu tafsiriyya idan waje tambaya ne to karatunsa zai nuna maka tambaya ake a wajen idan waje mamaki ake zai nuna maka muryarsa za ta nuna maka mamaki ake idan waje ne na rahama muryarsa za ta nuna maka akwai rahama a wajen idan waje ne na azaba muryarsa za ta nuna maka akwai azaba a wajen da sauran asalib da alkur'ani salo-salo na alkur'ani to shi kuma sautin a sheikh mahmud khalil al'umari na fassara maka waɗannan salo-salon na alkur'ani a aikace to wanda yana taimaka wajen tadabbarin alkur'ani sannan bayan dabburi sai wajibi na hudu shine wajibul amali ne wajibin ayi aiki da shi kakka jira gwamnati a ce ai ba ba a kafa shari'ar musulunci ba a'a aqim shari'at Allah fi baitik yumkin hallahu fi dawlatik ka fara yin shari'ar musulunci a gidanka ka fara yi a gida sai Allah ta'ala ya taimake ku sai a haɗe domin ai ka'idar tarbiyya ita ce تبدأ التربية من الأفعال فتصل إلى الأسر ثم تصل إلى المجتمعات ثم تصل إلى الأمم ثم تصل إلى الدول haka tarbiyyar musulunci take farawa shari'ar musulunci haka take farawa ni in ni iyalaina suna yi a gida unguwa ta ansa al'ummatai jihohi da lokal government sun ansa daga nan kuma ga ƙasa ta ansa ga baki ɗaya wajibul amal ana aiki da qur'ani kuma wanda ya fi cancanta ya aiki da alqur'ani shine mahaddacinsa akwai hadisai duk da suna da rauni akan kawo su a babi na mahaddacin alkur'ani idan yin zunubi dai za a rubuta masa zunubi biyu saboda ya sani ya saba ko da waɗannan hadisan ba su inganta ba a aikace abin da yake faruwa kenan da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya ba laifin mutumin da ya sani ya take sani ya fi tsanani fiye da wanda bai sani ba wanda bai sani ba ana son a koyar da shi ne shi yasa malamai suke cewa zabu bil jahl ana ba da uzuri da jahilci mutum bai sani ba za ba shi uzuri amma wanda ya sani ba wani uzuri yake da shi a uzu lahi mai zance likitan hauka ya hauka likitan hauka ya hauka ce to me za ka ce alimun dalla to ya za kai malami ne in za a zame shi yake miƙar da mutane to shi ne zalla yanzu shi ya zane mai ɗaukaka sarki shi ne idan ya ga wani zai kaskanta shi yake ɗago shi yau shi ne ya kaskanta zuwa izzatin dalla mai shiryatarwa ne ya ɓata mushidun balla to me za ka iya yi to mahaddacin alƙur'ani shi ya fi cancanta ya tsara dokokin Allah subhanahu wa ta'ala na ƙarshe shi ne wajibin tahkimi ilai a kai ma alƙur'ani ƙara ya zama ƙur'ani shi ne zai kama hukunci duk abin da za mu ya zama huwa alfasu kamar yadda magabata suke siffanta alƙur'ani huwa alfasu laisa bil hazli alƙur'ani shi ke raba hukunci duk wata rigima da aka وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله hukumu إلى الله ai ila kitabin da. duk sabanin da za a yi hukuncinsa na wajen Allah littafin Allah da sunna ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam saboda ina fata iyaye wannan aiki da ke kanmu na tarbiyya kada ne sakaci da shi akwai sakaci yau na a bayyana da iyaye suke da shi a game da kula da tarbiyyar yayansu bayan karatu wani ne malamin ɗanka sai ka ga mutum bai san waye malamin ɗan shi shi ya tura shi makaranta amma yaron yana zuwa kuma bai zuwa san manka, waɗannan abubuwan su suke haɗuwa su tarbiyya gida makaranta unguwa masallaci in aka samu waɗannan mahallatin waɗannan bayyanan guda uku sun inganta to tarbiyyar yara za ta inganta in kowa ya sauke wajibin da ke kansa nauyin da aka tsora masa to da izinin Allah al'umma za ta gyaru alƙur'anin nan zai zo ya zama shugaba a cikinmu ya zama shi ne jagora shi za mu rikabi shi zai rika hukunta mu shi zai rika mana hukunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan karatun alƙur'ani da malam Usmanu ya zama dalilin shigarsa aljanna ya zama kuma sanadiyyar shiga iyayensa aljanna domin iyayen da suka taimaka ma ɗansu ya yi hadda alƙur'ani ko ya yi aikin alkhairi to duk abin da zai tuna da lada malamai sun yi istinbati a cikin wa'an laisa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abu a wajen Allah fi abin da ya aikata hadisi sahihi annabi sai ce alwalad min sa'i ali da aikin baba ne domin shine sanadiyar zuwa sa duniya to idan da aikin arziki kai ba ba kai ka masa tarbiyya ke uwa ke kika masa tarbiyya to duk aikin alkhairin da zai yi sai an ba iyaye kamar shi a ciki shi yasa al-imam shatibi rahmatullahi alayhi yana yaban mahaddacin alqur'ani da kuma irin ta goma shi da Allah ta'ala zai masa yake cewa ani ammari an walidaka alayhima malabitu anwarin min at-taj wal hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفوة الملع أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاب بها جاء القرآن مفصلا يشي ما دل الهير ألا يتبت أجريك يا مقيمة حدثين القرآن إيا ينكر أن قوبك يا ما ذا أتامر wani irin kaya na musamman wani irin tufafi na musamman na alhari ne sannan za a dora musu kambin zinari saboda taimaka maka da suka yi a wajen haddanka to shi da sai shafi ya ce fa ma zannukum bin nabli inda jaza'i to me ya zata ku shi me za a mushi? in an mai iyayen shi haka ba fa su suka yi ba su sun taimaka masa wajen yi ne da addu'a biya masa kudin makaranta ba da shawarwari tsayawa a matsa masa a sa shi kuka wata ran a kaula masa bulala wata ran biyan cikin tarbiyya domin zai yi ya ka ga wani yaro a ce ya taso ba a masa haka ba babban malami al'imamu al'imamu shankiti rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman alkur'ani tasiri a wannan zamanin mai littafin abuwa bayan yana ba da tarihin kansa ya ce lokacin yana yaro mai kwakwalwa ne shi dama ƙabilar su shanaƙiɓa duk duniya ba wanda ya kai su harta shanaƙiɓa ba wanda ya kai su hadda a duniya sai ya zama kuma Allah ya sa masa san wasa ya ce da aka kai shi wajen malaminsa tashin farko za a fara koya masa alifin bawo to shi so yake yi ya tafi ya wasansa amma malamin nasa sai ya tsaye shi sai ya rubuta masa al hijaiya tun daga farko har zuwa ƙarshe sai ya ce biya mu kawai kawai shi kawai ya ce kawai sai na biya ni buri na a yi a sake ni kawai tafi in je in yi wasa amma su je da ya zama babban malami a imamu ikrima ɗaya daga cikin manya-manyan malamin tafsiri ɗaya daga cikin manya-manyan tabi almasirin ibn abbas radiyallahu anhu ma ya ce ibn abbas kamo ni yake ɗaure da saboda wasana ba na son karatu wata ya ce kamo ni yake ɗaure ni da igiya har sai na haddace abin da ya bani in haddace na alƙur'ani da hadisi sannan sai sake ni ita kun abu tarbiyya so da kan uban da uwar da suka tsaya suka kula da 'ya'yansu ana fatan ran gobe kiyama wannan abu da suka yi matsansu ya cece su daga shiga wuta ya kai su aljanna Allah ya mana haka Allah ya sa 'ya'yan mu su zama mahaddata alqur'ani hadda da matakanta duka da aka ambata mana guda hizbu riwaya hizbu diraya hizbu riaya Allah ka taimake mu Allah ka sa alqur'ani ya cuce mu Allah ka sa mu cikin waɗanda alƙur'ani zai zama hujja a gare su ba hujja a kansu ba ranar gobe kiyama Allah ka samu a cikin ahalul qur'ani alladhina mu ahluka wa khassatu Allah kuma ya albarka ga baki ɗaya. Allah madaukakin sarki yadda ya hada mu anan ya hada mu a gidan aljanna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh